آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi ashirin da tara ga watan jimadal ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin bakka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na ɗaya ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida ashirin ta to na ƙara mana shekara biyu <laughs> eh to arba'in ce ta ja da yammaci na ɗaya ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul khairat da ke wannan unguwa ta rijiyar zaki cikin karamar hukumar ungogo a jihar kano domin ci gaba da gabatar da karatunmu na darasin littafin al'usulun salasa ولف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة wanda wannan shine majalisunmu na talatin da takwas wanda idan uwa ba su manta ba a darasinmu da ya gabata mun gama magana akan ainihin wato alkhashiya wanda har muka fara shimfiɗa kan Al-Inaba. ma'ana komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da kwaɗayin abin da ke tare da shi na rahama da arziki gabanin mu shiga karatu kai tsaye akwai ɗan jan hankali da ya kamata na yi mana baki ɗaya game da wani al'amari da yake faruwa da ban so a ce na yi magana a kai ba gaskiya amma ganin yanayin maganganu da suke ta tashi musamman a cikin wannan unguwa ya sa na ga cewa yana da kyau na ja hankalinmu baki ɗaya kuma na sinatar da mu yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala shine jarrabar bayansa da nau'ika na jarrabawa iri-iri kuma a duk lokacin da ya ga damar jarrabarsu ganin damarsa ne musu jarrabawa mai sauki ganin damarsa ne ya tsananta musu a cikin jarrabawa wannan ƙa'ida ce ta imani don mutum ya yi imani Allah ba zai tabbatar da imaninsa ba sai ya jarrabe shi Allah subhanahu kuwa ta'ala ya bayyana mana haka a cikin alkur'ani a gurare da dama ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ya ce yanzu mutane suna tsammanin dan sun ce sun yi imani za mu kyale su haka sakaka Si rayuwarsu yadda suke so su ji daɗinsu yadda suka ga dama ba tare da mun jarrabe su da wani abu da zai tauye musu wannan jin daɗin ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim ku sani lallai mun jarrabi al'ummatan da suka gabace su فليعلمن الله الذين صدقوا تحني جربا والله يبين لك غاني سوى يسوع ايماني نغتي ولا يعلمن الكاذبين تكما حني جربا واني اكي غاني وندي يكي ايمان ايماني نكرياني أولي فدن الله تعالى يكي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ta ce wallahi ba za mu gushe ba muna jarrabar ku da nau'ikan jarrabawa iri-iri min alkhawfi wal jo wani lokacin mu jarrabe ku da tsoro wani lokacin mu jarrabe ku da yunwa wa naqsin min al amwal wani lokacin mu jarrabe ku da tawaya ko karaya ta tattalin arziki wal anfusi wani lokacin mu jarrabe ku da rayuka ta hanyar rasa waɗanda suke makusanta a gare ku wa samarat wani lokacin kuma mu jarrabe ku da rashin albarkar 'ya'yan tsirran da kuka shuka don ku amfana amma sai Allah ya ce wa bashir sabirin kayi bushara ga masu haƙuri alladina idza asabatuhum musiba waɗanda duk lokacin da wata musiba ta same su ƙalu za su ce inna lillahi wa inna ilahi raji'un ma'ana daga Allah muke kuma sannan zuwa gare shi za mu koma Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma lallai waɗannan suna tattare da wani aminci daga wajen ubangijinsu kuma suna tattare da wata rahama da jin kai da Allah zai yi musu idan sun koma zuwa gare shi wa ulaika humul muhtadun kuma lallai waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su ya Allah ka shiryar da mu waɗannan muqaddimat ne na ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana da cewa dan mun yi imani muna tsayuwa wajen yi wa Allah da'a muna iya bakin kokarin mu wajen nisantar abin da Allah baya so hakan ba sai hana Allah ya jarrabe mu ba bal ma wanda ya fi tsayuwa wajen yi wa Allah ɗa'a din da nisantar abin da Allah ya hana shi Allah ya fi jarraba. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a shaddul bala al'ambiya, waɗanda Allah ya fi jarraba da musibu iri-iri su ne annabawa zala ya ce sun mal'amsalu amsar sannan misalinsu da misalinsu ma'ana waɗanda suka tabbatu a kan wannan tafarki na annabawa suke rike da addinin da Allah ya umarci annabawan su kira zuwa gare shi suke yi wa Allah ta'a suke nisantar abin da Allah baya so haka kenan alama ce ta imani Allah ta'ala ya jarrabe bawa da dai Allah ta'ala baya jarrabar bawa da wani abun ki dan baya sansa sa bal ma soyayya ce ta sa Allah yake jarrabar bawa aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba Allah qauman ibtalahum faman radiya lahu ar-ridha wa man sakhita lahu as-sakht Fazala ce idan Allah yana son mutane, in Allah yana son al'umma sai ya jarrabe su, ko ya jarrabi al'ummar gabaki ɗaya, ko kuma ya jarrabu ɗaya teku daga cikin waɗanda yake so a cikin wannan al'umma ne. Fazala ce, famar razu ya falahun riba, duk wanda ya yadda da wannan jarrabawar ta Allah, ya koma izuwa gare shi ya miƙa wuya ya amince da cewa jarrabawa ce. Allah ya ce falahu riba mu ma sai mu yadda da shi faman sakhita falahu saq manzo Allah ya ce wanda kuma ya fishi yayi surutu ya dinga fadin maganganu yana nuna kunci da damuwa Allah ya ce sai mu fishi da shi saboda ya ƙi hakuri da wannan jarrabawa da muka yi masa so da Allah yana jarrabar wanda yake so ne daga cikin bayinsa domin ya zama sababi na yardar Allah a gare shi ko kuma ya zama sababi na kafarar waɗansu laifuka da ke tsakaninsa da Allah waɗanda suka sani da Allah sun sani akwai ɗan uwanmu wanda muke tare da shi nan ko koyaushe alhaji hassan baita wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da nau'i daga cikin jarrabawowin Allah abincin muna ɓoyewa har ya kai ga cewa ya kai inda ya kai abu ya fasu kusan zan iya cewa kowa ya sani saboda abubuwan da suka ɗan faru a 'yan kwanakin nan alhamdulillah Allah ta'ala shi ya san kowa shi ya san zuciyar kowa amma a iya sani na duk wanda ya san bawan Allah nan ya san cewa mutumin kirki ne Allah shi ne shaida tsawon rayuwar da na yi da shi tun daga lokacin da na san shi zuwa yau wallahi ban san wani aibu guda ɗaya da wannan bawan Allah yake da shi ba babu abin da na sani tsakaninsa da al'umma sai kyautatawa da mutuntawa da girmama juna da kuma taimako da abin da Allah ta'ala ya hori masa waɗanda suke zaune kusa da shi zan iya cewa za su fi ni sanin haka domin sun san me yake yi mutum wanda yake ƙwazo wajen taimakawa al'umma wajen yaye musu damuwa sannan mutum ne mai saukin kai mai saukin sha'ani abin da Allah ya hore masa bai sa masa kakawa da girman kai ba duk wanda ya san shi a haka ya san shi kowa ya san yanayin kasuwanci wani sababi yana iya zuwa kudaden da kake juyawa su makale a wani waje wanda sanadiyar wannan komai yana iya faruwa amma abin mamaki lokacin da wannan bawan Allah ya shiga cikin yanayi na jarrabawa maimakon al'ummar da yake cikinsu su taimaka masa da addu'a sai gashi a cikinsu ne kuma waɗansu maganganu marasa daɗi suke fitowa al'ummar da za ka iya cewa kaso tamanin cikin ɗari nasu suna morar arzikin da Allah ya ba wannan bawan Allah amma sai ga shi a cikinsu ake samun maganganu iri-iri suna fitowa maganganu waɗanda suke marasa daɗi maganganu waɗanda suke na maganganu waɗanda suke nuni a bisa ga cewa abin da ya fi daɗi ba daɗin faɗa sai ka rasa menene abin da mutum ya dogara da shi na hujja yake faɗa irin waɗannan maganganun Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula karka yadda ka tsaya akan abin da baka da sani akai kai magana akan abin da baka san menene ba ka sani da jinka da ganinka Allah ya ce dukkanin su ababan tambaya ne dukkanin su ababan tambaya ne ni kusan zan iya cewa alhamdulillah ina cikin waɗanda wannan bawan Allah ya aminta da su yakan gaya min abubuwan da suka shafe shi da dama wanda ba kowa ne ya sani ba wannan hali da yake ciki na jarrabawa kusan zan iya cewa ina daga cikin waɗanda suka san menene sababin faruwar haka amma duk wanda ya san shi ya san cewa ba mutum ne maciyin amana ba ya san cewa ba mutum ne maha'inci ba ya san cewa ba mutum ne mayaudari ba kuma ya san cewa ba mutum ne mazambaci ba duk wanda zai faɗi gaskiyarsa tsakani da Allah ya san Allah ya kare shi daga waɗannan al'amurra guda hudu kuma ba mutum ne wanda yake da son zuciya ba su haka waɗanda suke zargin wani abu tattare da halin da Allah ya jarrabe shi da shi har suke faɗan maganganu marasa daɗi a kansa ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah su sani za su tsaya a gaban Allah zai musu hisabi da shi akan maganganun da suka faɗa a kansa wanda kuma ba maganganu ne na gaskiya ba maganganu ne na ƙarya maganganu ne na ƙage wallahi wallahi billahi duk abin da ake faɗi ƙarya ne ba haka bane ba ba sai na ce an ce kaza an ce kaza ba kun san me ake faɗi wallahi azim ba haka bane ba ƙarya ne kage ne ni na san me ya faru ba zan fito in ce abu kaza da kaza ne ya faru ba amma dai abin da ake faɗi ba gaskiya bane ne so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kame bakunansu Harshen ka yana iya kai ka halakar da ba za ka taɓa fita daga cikinta ba za ka faɗi magana wadda take ƙanƙanuwa amma a wajen Allah mai girma ce musamman faɗar magana akan wanda ba shi da haƙƙi so da haka a hirɗinmu da faɗar maganganun da ba mu da wani hujja a kansu yan uwantaka ta addini cewa sai idan dan uwanka ya shiga cikin damuwa kai ma ka shiga damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu udwun taja'alahu sa'irul jasad bis-sahw wal-humma misalin muminai iji manzon Allah wajen ƙaunar juna da tausayin juna da jin kai da ƴan uwantaka tamkar gangar jiki ne guda ɗaya zala ce idan gaba ɗaya ta kamu da ciwo gaba ɗaya gangar jiki takan ɗauki zafi da zazzaɓi in mutum ya shiga damuwa ‘yan uwan ta ƙasa addini nunawa ce a jajanta masa a tausaya masa a yi masa addu'a musamman idan ya zama na kana morarsa ko ta wani hali ko ta wace fuska yanzu misali waɗannan fitilin da ya sa a unguwan nan layukan nan ko iya su kaɗai kake mora ka taho komai dare baka da fargaba za ka ga haske abin kai masa addu'a ne banda ragowar abubuwan alkhairi ce yake yi wa al'umma su haka bai cancanci abin da aka yi masa ba tsakani da Allah waɗanda suke faɗin waɗannan maganganu ba su yi mishi adalci ba wallahi ban so na yi magana a kan abin ba to abin ne da ciwo na san kuma in ne maganar allah waɗanda suke fitan magana za su iya ji su da ka ine musu nasiha su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wallahi tallahi abin da ake faɗi ba gaskiya ba ne jarrabawa ce kowa yana iya shiga irin wannan jarrabawa ɗin inda min amwalikum wa auladukum fitna na ce a cikin dukiyarku da iyalinku da akwai fitina za mu ku za mu jarrabe ku su da jarrabawar da Allah ya masa bawai don baya son sa bane ba wallahi azim ni ina ji a jiki na sanin da ne masa jarrabawar da yake ciki sila ce ta ɗaukaka tsanan gaba taki ne a gare shi da izinin Allah saboda Allah baya jarraba mutum haka kawai sun haka muna nasiha dukkanin waɗanda suke zama a gurare suna faɗan maganganu akan wannan abin da yake faruwa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron haɗuwarsu da Allah su sani za su maimaita abin da suka faɗa a gaban Allah in gaskiya ne abin da suka faɗa shi kenan in ba gaskiya ba ba kuma fa su tanaji hujjar da za su kare kansu da ita a gaban Allah daga addu'a ake bukata in za ka iya yi masa addu'a ka yi masa in ba za ka iya ba kai shiru من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت كفدع الخير هو كيشرو يا في ما الخير إما ذاك فدع الخير ما كيشرو ككامي باكنك أما كرك كسكورة كفدع أبيك ذاك دا إلمي أكنسع رانا القيامة كزو كان أنا داما دانا صني عندما زي ما كأنفاني بقى sadaka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi ikon cin wannan jarrabawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa mafita cikin gaggawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa masa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tausaya masa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya duba kyawawan ayyukansa da alkhairinsa ya Allah karka duba munanansa da kurakuransa ya Allah kai kai alƙawarin in an roƙe ka za ka amsa kai kai alƙawarin duk wanda ka jarraba ya yadda za ka mayan masa rikin da ya rasa ya Allah wannan bawa naka abin da muka sani na zahiri ya yadda da jarrabawar da kai masa kuma ya miƙa wuya gare ka ya Allah ka kalle shi da rahmarka ya Allah ka yalwata masa da yalwarka ya Allah duk abin da ya zama tsanani a gare shi ya Allah ka sauƙaƙa masa ya Allah duk abin da yake ganin ya fi ƙarfinsa ya Allah ka fi ƙarfinsa ya Allah duk abin da yake ganin ba zai iya ba ya Allah ka iya masa ya Allah dukkanin wanda yake ƙoƙarin ganin ya kai shi ƙasa ya Allah kai masa maganinsa ya Allah ka duba raunanan da yake tausayawa Allah ko don su Allah ka fitar da shi daga halin da yake ciki ya Allah ko dan rauna nan da yake tausasawa da al'ummar da yake kyautatawa ya Allah ka fitar da shi daga halin da yake ciki ya Allah ka kawo masa dauki ta inda bai yi tsammani ba ya Allah ka kawo masa sauki ta inda bai yi zato ba ya Allah ka sanya jarrabawa ta zama san idaniya a gare shi da masoyansa baki daya Allah ka yaye mana jarrabawar mu baki ɗaya ka ba mu mafita a rayuwar mu muna cikin bayani game da ainihin wato al'ina ba. mun yi shimfiɗa game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta annabawansa da manya-manyan bayansa da wannan sifa ta ina ba ana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da kwaɗayin abin da ke hannunsa da kuma tsoron abin da yake tattare da shi na uku ba mun ba da misali na annaba ainihin wato dawud a.s. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin shi ya bayyana wa zalla dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra rafi'an wa anab wannan mun kawo misali na mahaifin shi annabi Sulaiman alaihi salam dan sa kai annabi Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab sannan mun kawo misalin annabi Shu'aib alaihi salam kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin littafin shi mai tsarki yake cewa wa ma tawfiqi illa billah Alayhi tawakkaltu wa ilaihi unib sannan mun kawo misali na cikamakin annabawa bada'in Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda shi ma Allah ta'ala ya sifanta shi daga cikin waɗannan bayi masu wannan sifa zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilaihi unib al-imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa al'inabatu abinda ake nufi da inaba al'isra'u fi marbatillah ya ce shi ne mutum ya yi gaggawa wajen neman yardar Allah ta hanyar aikata abinda zai sa ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ar rujuin ilaihi fi kulli waqtin tare da komawa zuwa ga Allah a cikin kowane hali a cikin kowane lokaci Yace ce wannan shi ne ina ba kai gaggawa wajen aikata ko tafiya zuwa ga abin da zai janyo maka yardar Allah tare da komawa zuwa ga Allah ta hanyar miƙa ka zuwa gare shi a kowane lokaci ya ce wa ikhlasul amalin amali lahu tare da kuma tsarkake aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan shi ne ina ba haka kuma har wayo yake cewa al'inabatu ila shi inaba ɗin komawa izuwa ga Allah inabata ne yace ya kasu izuwa gida biyu al'ula yace nau'i na farko na ainihin wato al'inaba yace inabatun ila rububiyyatihi shi komawa izuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta fuskar rububiyyarsa ta fuskar ubangijin takarsa a koma zuwa gare shi saboda shi ne ubangiji kowane abin halitta kuma yana komawa zuwa gawa zuwa ga ubangijinsa yace wa iya inabatul wa kulli ha? Ya kulliha yace shine komawar ababen halitta ga baki ɗayansu izuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al mu'min wal kafir yace musulmansu da kafuransu. Walbar barru da bai da yi wa Allah ɗa'a da ma wanda yake saba wa Allah yake fito na fito da Allah yake cewa dukkaninsu suna komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ba dan kafirai da waɗanda suke ɗa'a sun zo so ba a'a sai dan ya zama musu dole ina fata an fahimta sai istishhadi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza massan nasu durrun da'a rabbihim munibina ilayhi ma'ana a lokacin da wani abin cuta wata jarrabawa wani tsanani ya shafi mutane da'a rabbihim sai su kira ubangijinsu su koma izuwa gare shi munibina ilaihi suna masu miƙa wuya da komawa izuwa gare shi idan muka duba duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarraba da wani abu musulmi ne kafiri ne mai biyayya ne ko mai saba wa Allah yana komawa izuwa ga Allah yana komawa izuwa ga Allah yana kadaita Allah yana neman taimakon Allah da agajin Allah ina fata an fahimta sai dai Allahumma bayan ya tsira daga wannan musiba sai ya koma ruwa wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu yayin da suka hau kan jirgin ruwa Allah ya ce to a lokacin suke kiran Allah suna masu tsarkake addini zuwa gare shi domin sun san a wajen hannun Allah suke in ya ga dama yana sa jirgin ya kife, in ya ga dama yana sa igiyar ruwa ta kada sai ta tambal tambal ina fanta an fahimta amma in suka koma kan dandali ya kasafa a lokacin sai sai shirka su da ka ina ba an rububiyya ina ba ce wadda dukkan ababen halitta suke ko da a ce mutum rashin lafiya ya yi mai tsanani ko ba musulmi ba ne ba za ka ya koma izuwa ga Allah yana roƙon Allah ya kawo masa ɗauki ya kawo mai sauƙi domin ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai shi yake kawo sauƙi shi yake yaye damuwa shi yake yaye tsananin da bawa ya tsinci kansa a gare shi a ciki ka wannan nau'i na farko nau'i ne na ina ba wanda kowa yana yinsa kowa yana komawa zuwa ga Allah a lokacin da ya shiga tsanani lokacin da ya tabbatar da cewa babu wanda yake yi sai Allah da yake cewa wasaniya nau'i na biyu inabatu auliya'ihi yace shine inaba ta bayan Allah na gari waliyai ma'ana mu'minai kenan yace wa hiya inabatu li uluhiyatihi yace shine inaba komawa ga Allah saboda kasantuwarsa abin bauta a gare su yace inabatul ubudiyya yace shine inaba ta bauta ka koma zuwa ga Allah a matsayinsa na wanda ya halicce ka wanda kake bauta wa ka gamsu ɗari bisa ɗari cewa ya cancanta a bauta masa ka yadda kai imani cewa bayan shi babu wani abin bauta ina fata an fahimta Yace ce wanda ina ba cewa da bayan Allah mumine su suke yinta yake cewa ita kuma ina ba ce wadda take ta tazammanu arba'atu umur yace ta kunshi abubuwa al'amura guda hudu abu na farko yace mahabba akwai so na Allah subhanahu wata'ala wal khudu'u lahu da kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala wal iqbalu alayhi da kuma fuskantar Allah madaukakin sarki wal i'radu amma siwahu da kuma juya baya da barin duk abin da yake ba Allah ba ya ce mumine kadai su suke hada wannan sifa din na farko suna son Allah wallazina amanu a ashaddu hubban lillah ana ce waɗanda suka yi imani suna nuna tsananin soyayya su ne ga Allah suna sanya son da suke yi wa Allah fiye da son da suke yi wa kowa fiye da son da suke yi wa komai wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata daga bayansa ka so Allah fiye da kowa shi yasa Allah ya tattara duk wani abu da shine jin daɗi قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah ce ka ce da su idan har iyayenku iyayensu da ƴaƴansu da matansu da ƴan uwansu danginsu da dukiyarsu da suke kasuwanci da ita suke neman bukatar riba a kanta da dukiyar da suka taskance ba sa son wani abu ya taba ta da gidajen da suke hutawa a ciki suke ji in sun shiga suna cikin aminci Allah ce in waɗannan abubuwa guda bakwai sun fi soyuwa a gare ku fiye da Allah fiye da manzon Allah fiye da jihadi saboda Allah Allah ya ce to ku jira har al'amarin Allah ya zo ne al'amarin Allah Abdullahi dan Abbas ya ce ai fata su hatta ya ya'ti Allahu bi iqabihi ku jira har sai Allah ya zo muku da uƙubarsa. ina fata an fahimta ya kan mu'minai soyayyarsu suna yin suna tsantsanta ta ne ga Allah subhanahu ta'ala. duk abin da zai ci karo da soyayyar Allah ko menene shi suna bahas suna fifita Allah da buƙatarsa akan buƙatar su kansu akan kowa da kowa shasa in ka duba rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yadda ake tsananin soyayya ga Allah subhanahu wataala zaka ga yadda ake nuna wa Allah soyayya zaka ga yadda ake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayya suna gabatar da Allah da manzansa fiye da kowa ina fata an fahimta sannan malam ya ce wal lahu da kuma kaskantar da kai ga Allah ka ji cewa dama ɗin kai ba komai bane to ka yadda din kai ba komai bane a wajen Allah ka yadda kai kaskantacce ne kasashe wanda yake nema yake da bukata babu wanda za ka ji ka a gabansa a matsayin kai ba kowa ba ne ba face Allah kowa ya kai kuwa kowaye kai in ka zo gaban Allah ba komai bane ba kai ina fata an fahimta duk yadda kake ji da mulki kake ji da sarauta kake ji da kuɗi kake ji da komai in ka je gaban Allah ba komai bane ba haka nan zaka zube da gwiwowinka ka dungura goshinka a gaban Allah kana nema Allah ya ce ka yi haka za ka yi cikin rawar jiki saboda kana so Allah ya karba kana neman dacewa mulkin da matsayin da dukiya ba zai ma komai a gaban Allah ba, akwai lokacin da za a zo duk abin da ka mallaka ba zai ma komai ba a yaya kaso Allah yaya kai wa Allah da'a shine abin da zai tsirar da kai yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi wa mutum amfani ba babu wanda zai tsira face wanda ya je wa Allah da zuciya wadda take mai komawa zuwa gare shi wadda take sansa take kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala take fuskantar sa take barin kowa in ba shi ba mala ya ce wale da kuma fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala ka kabalu alaiki ka fuskanci Allah ka sa Allah a gaba bayan Allah ya zama na baka bukatar kowa za ka ɓata da kowa ka zauna lafiya amma baka isa ka ɓata da Allah ka zauna lafiya ba ka dole sai ka fuskanci Allah fuskanta cikakkiya wadda take nuni cewa bayan Allah nan baka da kowa bayan Allah baka da kowa ka ji a ranka cewa Allah ne kaɗai zai tsaya ma in Allah ya tsaya maka babu wani abu da zai same ka a karatuttukan mu na baya mun bada labarin ɗaya daga cikin magabata wanda ya fuskanci azzalimin shugaba ya dogara da Allah a cikin tawakkali ne ko aka haɗa shi da zaki zakin ya kafe masa komai mai mulkin ya tambaye shi me yasa baka ji komai ba baka razo ya ce ni da nake da Allah tsoron me zan ci su da wannan shine fuskantar Allah duk abin da ka sa a gaba ka ji cewa kana da Allah Allah nan zai maka komai duk abin da ya taso maka kaji cewa kana da Allah Allah zai maka komai babu abin da ya fi karfin Allah la ya ya'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake gajiyar da Allah a sama yake ko a ƙarshe a ƙasai ina fata an fahimta shi yasa bayan malam ya ce wal iqbalu alayhi da fuskantar Allah sai ya ce wal i'rabu amma siwahu tare da barin duk wani abin da yake ba Allah ba duk abin da yake ba Allah ba abin halitta ne in dai a wajen fuskantar Allah ne ka kyale shi wa kullu ma siwa wallahi alamun duk abin da yake ba Allah ba abin halitta ne in za ka fuskanci Allah sai ka bar kowa sai ka kyale komai Allah ake so ka rike shi yasa da Allah ya ce kai imani sai aka ce kalmar da za ta shigar da kai musuluncin da za ka imani ita ce la'ilaha illallah kaga lokacin da ka ce la'ilaha ka kuma komai ka ba komai sai ka zo ka ba sai ka ce illallah ma'ana ka fuskanci Allah ke ina fata an fahimta da ke ce wannan shine ainihin wato rukunan inaba guda hudu ina fata an fahimta inaba malamai sukan ce al'inabatu hiya miftahu sa'ada komawa zuwa ga Allah ta hanyar cika waɗannan al'amurra guda hudu tamkar mukulli mutum yake samu na buɗe kowace ƙofa ta rabuta da dacewa a duniya da kuma lahira walhidaya da kuma shirya kika ka fuskanci Allah ka so Allah ka ainihin wato ƙaskantar da kanka a gare shi ka kyale kowa ka rike shi to Allah zai sada ka daga da dukkan ainihin wato wani rabauta da dacewa a duniya da lafiya kuma Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato shigar da kai shi Allah subhanahu wata'ala ya ce qul inna Allah yudillu man sha'u wa ya ya'di ilayhi man anab qul ka gaya musu inna Allah yudillu man yasha Allah ta'ala shi ne wanda yake shiryar da wanda ya so shi yanda wanda yake fitar da wanda ya so yudillu man sha shi yake fitar da wanda ya so wanda ya ga dama bisa ga adalcinsa wa yahdi ilaihi man anab yake kuma shiryar da wanda ya koma gare shi zuwa gare shi wannan an fitar da shi wannan an shiryar da shi ila wani ya ce to ya za a ce Allah ya batar da mutum bayan kuma ba wanda yake son bata akwai waɗanda suke son bata a cikin zukatansu ina fata an fahimta kowa shirya yake so ko kowa dacewa yake so kowa rahota yake so amma akwai waɗanda zahirinsu ne yake nuna suna son shirya da dacewa amma zuciyarsu saɓanin haka ne su wane ne su ne waɗanda suke fifita son zuciyarsu akan umarnin Allah da hannunsa irin waɗannan in mutum yana fifita son zuciyarsa akan umarnin Allah da hannunsa to wannan ya zaɓan wa kansa ɓata ne shi yasa Allah ya ce afa man ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi shawa. afa man ittakhadha ilahahu hawa Allah ya ce shin baka ga wanda yake rikar son zuciyarsa a matsayin ubangijinsa ba abin da yayi daidai da son zuciyarsa kawai shine daidai duk abin da ya saba wa son zuciyarsa ko yaya yake a wajensa ba daidai bane ba ba zai yarda da shi ba ba zai aikata shi ba ba zai imani da shi ba wannan ai ya tsawon kansa mata. sai Allah ya ce fa azallahu lahu ala ilmi tun daga abin da ya zaba sai Allah ya batar da shi daga sani aka bashi da son zuciyar nasa ba zai sani ba ballantana ya gane abin da yake kai ba daidai ba ne ba wa khatama ala sam'ihi wa qalbi Allah ya sanya rufi a kunnuwansa a jinsa sai da duk wa'azin da za a yi masa ba sai yadda ba ba imani ba aka rufe zuciyarsa ta yadda babu wata aya da zai gani gaskiya ta ɗarsu a cikin zuciyarsa zuciyar ta raya masa cewa abin da nake gaya maka ba daidai bane ba ina fata an fahimta kaga wannan shi ya zaban wa kansa fata sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi fatan da ya zaba amma wanda yake jin tsoron Allah ya zaban wa kansa shari'a fa ya koma zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya shiryar da shi ina fata an fahimta sai Allah ya shiryar da shi Allah ta'ala ka shiryar da mu Imam Ahmad alaihi rahmatullah ya rawaito hadisi a cikin musnad dinsa daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mishi yadda qali yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tamannawul mauta kada ku buraci mutuwa fa inna haula al-muttali'un shadid ya ce domin abin da kai kake hangowa ba komai ba yana da matsananin ainihin wato yana da tsanani wa inna na mina saada azza Allah ya haƙiƙa yana daga cikin rabauta an ya tsula umar al'abdi wa yara rizqahullahu ina ba ya ce yana daga cikin rabauta da dacewa Allah ya tsawaita maka rayuwarka ya kuma azurta ka da ina ba komawa zuwa gare shi Allah ce kada ku dinga burin mutuwa in kun shiga cikin wani yanayi mara daɗi duka akwai waɗanda suke haka in sun shiga yanayi na tsanani na rashin daɗi suka ji suna cewa kan wallahi dama mutuwa ne na huta dama zan mutu na huta ba ga ma mutuwa hutu ce ba ga ma in ba zuciyarsa ta ga ma ta yaudare ka ta yaudare ka ai sai ka yi abin hutun za ta zama ma hutu ko ka yi abin hutun ma kafin ka mutu sai ka ɗanɗana fitar ran sauƙi ne aka gaya ma ai fitar ran ba sauƙi ba ne ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a hadithin ummuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bar duniya lokacin da za a ɗauki ransa ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ta ce a gefensa da akwai wata ƙwarya da ruwa a ciki manzan Allah sai ya sa hannunsa a cikin wannan ƙwaryar ya shafo ruwa ya goga a fuskarsa. Ya ce la ilaha illallah innal mauta la sarra manzan Allah ce la ilaha illallah haƙiƙa mutuwa tana da ɗaci tana da magagi manzan Allah ne fa yake faɗar haka ina da ni da kai karan miya kai ka san idan da akwai wanda Allah yake so duk cikin halittunsa bai kai manzan Allah ba bai kai manzan Allah ba ko annabi Ibrahim da aka ce wata Allahu Ibrahim khalila an rike shi khalil ne a lokacin da ya rayuwa inda a ce lokaci ɗaya suka yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa a jikan nasa wallahi annabi ibrahim ba komai bane a wajen allah domin me wajen yana nan khalilin yana nan ba wanda allah ta'ala yake so sama da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma ne san da allah yake yi masa bai hana allah ya bashi ya ji ɗacin mutuwa ba sayyidina abubakar Allah ya ƙara mishi yadda lokacin da ya zo mutuwa yana cikin magagin mutuwa ana zarar rab yana salati yana salati yarsa Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana zaune ta ɗora kansa a kan cinyarta tana cewa bushara a gare ka ya kai babana muna kyautata maka rabo zato na dacewa saboda bisharar da aka yi maka ce a'a ya Aisha ba haka zaki ce ba abin da zaki ce shine waja'at sakhratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa fa yazo da gaske insha Allah wannan magagin mutuwa shine abin da kake gudu kuma gashi yazo maka haka mutuwa ba sauki bace shi yasa na Aisha take cewa ni fa wai dan an ce mutum ya mutu haka babu wata wahala ta ce hakan baya burge ni baya dadana a kasa har in ji a raina cewa wannan wanda ya samu sauki wajen mutuwa ya ya rabauta ta ce ba alamar rabauta bane ba mutum ya mutu haka kawai siddan bai sha wahala ba ta ce ni ba na ganin wannan a matsayin alama ta dacewa ta ce domin na ga yadda manzon Allah ya sha bakar wahala kafin ya mutu su da Allah wani tanadi muka yi wani tanadi muka yi mutuwan nan ko yau ko gobe ko yanzu ko an jima ba wanda ya san yaushe za ta zo masa amma dai mun yi imani za mu mutu mun yi imani za ta zo yaushe za ta zo ba mu sani ba ba mu sani ba ƙila muna nan muna yi wa kanmu buri muna tsara wa kanmu rayuwa doguwa amma wataƙila in an gaya maka ɗan abin da ya rage maka na rayuwa ba za ka iya tashi daga inda kake ba shi sa yana daga cikin hikimar Allah ta'ala da ya sanya lokacin mutuwar kowa ya zama gaibu ba wanda ya san yaushe zai mutu ba wanda ya sani kai dai kawai ka je kai ta burinka kai ta tsara plan ɗinka za ka yi kaza lokaci kaza za ka yi kaza lokaci kaza za ka yi kaza kila sai dai wasu su yi ba kai ba haka manzo Allah ya ce kada ku dinga burin mutuwa ita mutuwa abin gudu ce amma duk gudu ta kuma sai ta cin maka qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ce mutuwan nan da kuke gudunta fa sai ta muku sai ta muku a wani fadin Allah ya ce aina ma takunu duk inda kuke yudrikumul maut sai mutuwan nan ta cin muku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da a ce kuna cikin manya-manyan fadoji masu manya-manyan ganuwowi ga security ga waye sai ta same ku security ba su isa su hana ta zuwa ba ba mai mata shamaki ba mai hana ta yin abin da take so ba mai ce mata jeki sai na shirya ba mai ce mata jeki sai na shawara ba mai ce mata jeki sai an jima ba mai ce mata ungo wannan barni babu da kulle ajalin kitab kawai mu goraci Allah ya ba mu dacewa lokaci-lokaci manzan Allah ya kan yi wa'azi akan mutuwa ya yi magana akan mutuwa cikin kowa ya sanyi mutaran na ya shafi kai wace ya rasu baka da wata magana sai mutuwa mutuwa mutuwan nan fa ba fasanta muke ba ta ce yawon manzon Allah amma kuma ba zai daina ba zai hana a daina maganar mutuwan ba gara ma a yi maganar ta a shirya da ta zo ma a bakatatan kawai baka farga ba sai dai ka ji ana ko rufe can sa ganye a can miƙo ɗanyen ƙasan nan ra a can ƙobi al'amur Allah ka tausaya mana Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin wa inna mina saadati an tsula umrul abdi wa yarzuquhu Allahu al-inaba yana daga cikin rabauta da dacewa Allah ta'ala ya tsawaita rayuwar bawa kuma ya azurta shi da ina ba ya azurta shi da komawa zuwa gare shi Ka yi rayuwa mai tsaho kuma ka kasance mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al-imamu ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa al'inabatu iya ukuful kalbi ila Allah azza wa jal yace shi ina ba nan da ake magana shine itikafin zuciya izuwa ga Allah a da ta fito ko ukuf itikafi an san itikafi ka je ka zauna ka lazumci masallaci ba ka da aiki sai sallah sai istighfar sai azkar sai karatun alqur'ani shine kadai aikin ka shine ake cewa mutum ya shiga mai itikafi karshen azumi ko yace to kai itikafin zuciyarka zuwa ga Allah Allah ka ji ta magana ta hikima ma da ka tattara zuciyarka gaba ɗaya ka bar komai ka saki komai ka liƙa ta zuwa ga Allah subhanahu wataala yace wannan shine i al'ina ba yace i'tikaful badani fil masjid kamar yadda gangar jiki take itikafi a masallaci la yufariquhu baya fita daga ciki in ka ga mai itikafi ya fita daga masallaci lalura ce wani uzurin ne na biyan bukata ko kuma wani al'amarin mai girma yace shine kadai zai fitar da mutum ya ce ita zuciya in an yi eti kafinta zuwa ga Allah babu fita yake cewa wa haƙiƙatu zalika haƙiƙanin abin da ake nufi da wannan ukuful qalbi ala mahabbatihi shi mutum ya komar da zuciyarsa ga baki ɗaya itikafinta zuwa ga soyayyar Allah wa zikrihi da ambaton Allah bil ijlali wa ta'zim ta hanyar kambama shi da girmama shi ka Allah ka dinga ambatansa kana ganin girmansa kana ganin ɗaukakarsa wa uqufil jawarihi ala ta'atihi yace da kuma tsayar da gangar jiki da gaɓoɓi wajen yiwa Allah ɗa'a bil ikhlasi lahu ta hanyar tsarkake addini gare shi wal mutaba'ati li rusulihi da kuma mutaba'a bibiya ko kwaikwayon manzanninsa yace wa mallam lam ya'qifu qalbahu 'ala wahda duk wanda bai itikafin zuciyarsa ga Allah shi shi kadai ba aqifa 'ala at-tamathil al-mutanawwi'a yace to fa za ka same shi yana kafi yana jingina ga abubuwa iri-iri waɗanda suke na ainihin wato gumaka a tamasir musalce-musalce abin da shi a kan kinkarsa bai isa ba da na ya isarwa wani ina fata an fahimta haka ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya fassara mana ainihin wato a ina ba har wa yau ibn al-qayyim yake cewa man nazala fi manzilut tauba duk wanda ya sauka a gida na me na tuba ma'ana duk wanda ya rike tuba yake yawan tuba yake yawan neman gafara wa qama wa qama ma'aha ya tsaya da wannan tuba din nazala fi jami'i manazilil islam yace to wannan tabbas ya tsaya a kan ragowar al'amurra na matakan addinin musulunci ya ce fa'idar ta ƙarar ƙadama hufi manzilati tauba in ƙafafuwan bawa suka tabbatu akan tuba bawa ya tabbatu a kan tuba kowane lokaci ba shi da aiki sai tuba Na hufi manzilin ina ba. Ya ce to daga tuba za ka same shi ya koma cikin ainihin wato ina ba. yanzu ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji baya ganin kowa sai Allah baya jin kowa sai Allah yasa Allah subhanahu ya yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu la قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا أخي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له haka bayan tuba sai ina ba komawa zuwa ga Allah tuba shine mataki na farko mutum yana tuba yana tuba yana tuba tuba ya bi jikinsa ya zama na bashi da aiki sai tuba in tuban ya ratsa shi kuma sai ya koma zuwa ga Allah shine ina ba da in ya koma zuwa ga Allah kuma to yayi wusuli kenan an fahimta wusuli na na na, sunna na gaskiya domin a lokacin za ka daina ganin kowa sai Allah za ka daina jin kowa sai Allah ka san cewa in ka samu a lokacin Allah ne in baka samu ba Allah ne da daɗi Allah ba daɗi Allah in ka ji ba daɗin sai ka ƙara komawa an fahimta? <laughs> aha a lokacin za ka tabbatar da la haula wala quwwata illa billah amma ba wasuli irin na wancananka ba shehu kana gani can yana ganin abin da ya shuka shi ma shehun ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka shimfida a baya ya umarci bayansa da komawa zuwa gare shi a gurare da dama kuma ya yabi bayan da suke komawa zuwa gare shi kamar ayat da muka kawo yanzu anibu ila rabbikum wa aslimu lah kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ijtanibu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir 'ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ina fata an fahimta dadin zama da mahaddata kenan Allah ya saka da alkhairi haka akwai ire-iren waɗannan ayoyi da dama wanda kuma ana nuna min sarkin kwashe-kwashe yana ce da ni lokaci yayi za mu dakata anan dole sai sati mai zuwa idan Allah ta'ala ya nuna mana abin da na faɗa na zikin Allah ta'ala ya haɗa mu a ladan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min yafe mana baki ɗaya wa bi hadal qadar kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh